a taron 'yan jarida da suka gudanar a ɗaya daga cikin cibiyoyin gudanar da ayyukan lafiya na jiha shugaban kungiyar comrade yusuf aliyu fada ya ce sabi da halin kunci da 'ya'yan kungiyar ke fuskanta ne yasa dole su gabatar da wannan bayani wa 'yan jarida kasancewar sun shafe gomman shekaru suna aiki amma ba a ba su ko da sai sun kobo ba. Ba komi ya sa muka gabatar da wannan taron manema labarai ba face irin matsanancin halin rayuwa da 'ya'yan kungiyar mai albarka suke ciki saboda su ne wadda suka je suka yi karatu a fannin kiwon lafiya suka samu kwarewa wadda kuma suka dawo suna ba da gudumawa a dukkanin lungu da sako na cikan da suke eh, cikin jihar Bauchi sun shafe sama da gwamman shekaru suna wannan aikin sa kai din ba dare ba rana a dukkanin cibiyar kiwoyi lafiya na jihar Bauchi amma babu wani kulawa da suke samu daga wurin gwamnatin jiha kulawa ta yadda za a samar da dan wani abu komin kashinsa na hasafi ana tallafa musu da shi a dukkanin karshen wata domin kara musu karfin gwiwa ko kuma uwa uba a ɗauke su aiki so mun yi kira mun yi kira kuma an samu alƙawarruka kala-kala har sau biyar tsakaninmu da gwamnatin jihar Bauchi amma magana da nake tun daga shekarar 2019 zuwa yau wannan alƙawari bai samu daman cika ba. Kun kun kai kuna akalla a jihar bauchi muna da mutum guda 2,897 wadda suke halartattun 'ya'yan kungiya bada wanda har yanzu suna kan shigowa suna sake sabunta rijistan shiga kungiyar mu to a halin yanzu da yake ganin cewar kun yi iya bakin kokarin ku kun yi tuntuɓa kun ba a rubu gwamnati bata ce koyin ba me rage muku yanzu matsaya da muke da shi na karshe a nan shine akwai asibiti ɗaiɗaiɗai sama da guda ɗari wadda suna hannun 'ya'yan ƙungiyar mu ne mai albarka 100% babu wani ma'aikaci na dindindin ko guda ɗaya mm. so wa'innan da kuma asibitittukan da suke gudanar da aiki wadda mafi yawa 'ya'yan ƙungiyar mu ne da suke ciki za mu janye su za mu tafi yajin aikin sai mama ta gani muddin gwamnati bata kula ta zo ta wani abu kan wannan koke da muke gabatarwa wannan tsawon lokaci shi ma nasa bayanin kan batun kwamishinan lafiya na jihar bauchi dr sama'ila dahuwa ya baiwa 'yan kungiyar haƙuri sannan za a kai matsalar tasu ga gwamnan jihar bauchi suna da abubuwa da suke yi wanda yake muhimmi a harkar lafiya ta bauchi state abin da yasa ake barin volunteer su yi aiki shine saboda idan an zo ɗaukan aiki a fi ba su fifiko akan waɗanda ba su taɓa yin volunteer su yi mana wannan aiki ba kaga wannan document da yake hannuna me kuka gani yana nan sunaye ne kowa da shekarar ran da ya makaranta inda ya makaranta inda ya kare shekara na ya kare da nan basa yanzu su ne a gabana zan kai wa mai girma gwamna don ya ya ga halin da ake ciki ya mana approval kun ga dai ga wannan mm of employment of indians of Bauchi state who completed basic nursing basic midwifery bsc community midwifery medical science assistance community health extension workers nutrition and dietetics to wannan shine a gaban mu wanda za mu je mu kai masa dan ya ga halin da ake ciki da kuma ya bi kadun waɗannan mutane amma gwamnati tana yin duk abin da za ta iya yi akan wani al'amari abdulwahab muhammad murya amurka daga bauchi a najeriya